taron na wata kungiya mai suna arewa initiative for peaceful coexistence in southern nigeria wato kungiyar yan arewacin nigeria na tabbatar da zaman lafiya a kudancin nigeria an shirya shi ne a daidai lokacin da ake samun tashe-tashen hankula a yankunan arewacin nigeria abinda kuma yan arewacin nigeria mazauna kudancin kasar ke bayyana rashin jin daɗin su game da aukuwar rikici a yankin inda kuma suke kira ga mahukunta na kudanci da kuma arewacin najeriya da ma tarayya da su tashi tsaye wajen magance al'amura da ke ci gaba da azzara a kasar musamman ma dai na rashin tsaro da kuma fadace-fadace alhaji ibrahim dinar na ɗaya daga cikin shugabannin wannan kungiya kuma ya yi karin haske kamar haka manufanmu tun kafin mu kafa kungiyar nan har zuwa shirya wannan taro har tarukan mu na gaba manufanmu alheri domin mu a tsarinmu da tunaninmu ba ma rusa abu sai dai mu gina shi muna da al'amura da suka dame mu a matsayinmu na mazauna kudancin najeriya dalilin haka muka kafa wannan kungiya don maganta al'amuran da suka dame mu mun fara kafa ta ne domin sanadiyar zaka ga yan uwa mai yan kasuwa ba laifin sama ba na kasa ba fari ba baki a kama su a kulle mukan dan je fursu fursunoni mu yi kokari mu kashe kuɗin mu mu dauloyi mu fito da waɗanda muka ga za mu iya wanda ba za mu iya ba kuma mu kai wa mutane na gaba waɗanda sukan taimaka ta inda aka fi karfin mu su ga mun taimaka mun fito da waɗannan mutane idan mu na neman makaranta ta gagare mu mukan nemi waɗannan mutane su taimaka mana hakan sun fita makaranta sukan taimaka mana wajen neman musu al'amura ayyuka idan mutane suka karo da cuta da ta'addabe su wacce take babba ce tana buƙatar ko ƙwararru mukan nemi wasu su ma in abin ya fi karfin ilmu a kugiyace mu nemi manya su taimaka a can baya dai yan arewacin najeriya mazauna kudancin najeriya na fuskantar matsaloli da suka shafi tsangwama to kowa wannan kungiya ta ga irin wannan tsangwama ko rashin amincewa da ake nunawa gare su alhaji dalami isa abubakar shine sakataren kungiyar na ƙasa eh to gaskiya game da siyasa da tattalin arzikin ƙasa wannan shine ma babban abin da ya sa muka taru jihohi goma sha bakwai a nan lagos domin mu tattauna mu mu nemi alƙibla guda ɗaya wadda za mu tafi da ita a game da wannan tafiya da ake bisa ga wannan tsari to mun ga gaskiya ya kamata mu samu gyara domin an yi talla da canji to canjin sai ya zama da ciwon canji ne wanda in ka ba da naira goma za a baka naira biyu da sile biyar ba canji ba ne ka ba da goma ka za a mai ma da goma ka a ƙarshe dai ƙungiyar ta yi kira ga mahukunta musamman ma dai na kudancin najeriya da su ta yi tsaye wajen baiwa 'yan arewacin najeriya da walau aka haife su a yankin kudancin ƙasar mukamai na siyasa ko kuma na gwamnati ganin cewa 'yan kudancin najeriya da ke zaune a arewacin najeriya na samun irin wannan ɗaukaka daga gwamnatocin arewacin najeriya babin jibrin murya amurka daga lagos